من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك وانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شرندا بيرغ وتر رجب إجراء دبوء 400 da 432 wanda ya daidai da 27 ga watan 6 miladiya 2011 cikin karatunmu na wannan littafi bulugul maram min adillatil ahkam wanda al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi قال المصنف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم قال باب إزالة النجاسة babin da yake magana akan gusar da najasa wa bayani ha da kuma bayanin mecece jasa din an Anas bin Malik an karɓo daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama anil khamri dangane da giya tuttakhadhu khallan za a rike ta kamar ruwan khal qala la sai manzo Allah yace a'a akhrajahu muslim wannan hadisi muslim ne rawaito shi kamar da alhafiz ibn hajar ya faɗa wannan babi da alhafiz ibn hajar ya kulla ya masa matashiya da babu izalatin najasati wa bayaniha makasudin shi da yin wannan babin shine bayanin abubuwan da a shari'ance suke najasa ne su wanda shari'a ta musu hukunci da najasa ne ya bayanin waɗannan abubuwa ɗin shi yasa zamu ga a karkashin wannan babi ya ka abin da ya shafi magana akan giya ya ka abin da ya shafi magana akan akan abin da ya shafi magana akan naman jakin gida sannan ya ka abin da ya shafi magana kan mani ya kawo abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa da suka shafi waɗannan abubuwa don ya gwada mana menene najasa a shari'a sannan kuma wa bayani ha ai wa bayani kaifiyati izalatiha da kuma bayanin yadda za a gusar da wannan najasa din mun san ana gusar da najasa ko ta hanyar wankewa ko ta hanyar yayyafawa ko ta hanyar barinta har ta bi iska ta lalace ko kuma a ƙara mata wani abu ta salance to wannan shine makasudin kulla wannan babi din ya bara mana da hadisin Anas dan Malik babban mai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anil khamri dangane da giya tuttakhadhu khallan a rike ta ta zama kama alkhal abinda ake kira alkhallu ɗayan biyu ne ko dai abin da ya salance ya tashi daga asalin yadda yake canza kala to ya ne larabci a ce ya ya ya takalili ya zama kal wani sa'in kuma ana itilakin labazin khal akan wani abin da ake amfani da shi wani ruwa da ake amfani da shi wajen hadawa a ci wani abu da shi to anan tambaye da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da giya tuttakhadhu khallan a rike ta a salantar da ita ta tashi daga giya ma'ana ga giya kowa san giya ce shin babu laifi idan an rike ta aka kara mata ruwa sinadarin bugarwar ya tafi ko aka ajiye ta ta kwana da kwanaki a ta isfiya ba za ta bugar ba dama abin da yake bugarwa yana da wata wani lokaci da in lokacin ya wuce ba zai ba misali sai aka ajiye ta wuce wannan lokacin ya zaman an sha ba za ta bugar ba ko a ƙara mata wani sinadari a ciki aka zo da wani abu aka jefa wanda wannan abin yakan hana ke tasiri wajen bugarwa alhali a asali giya ce ne ma'anar tuttakhadhu kallon da haka zai wahala da kalma Hausa ka bata ma'ana guda ɗaya tak wasu kan ce tuttakhadhu kallon a rike ta kamar kunu to alkhallu ba kunu bane kamar da na faɗa labazin alkhallu min at-takhlil ne at-takhlil shine salantar da abu ka sa shi ya zama salam ya tashi daga yadda yake canza sifa wannan zai iya zama ko da ƙara mai ruwa ko da sa mai wani abu a ciki ko da barin shi ya daɗe ko baya san rana ka kai shi rana ko baya san inuwa ka kashi inuwa ya dai canza daga yadda yake to sai a ce ya zama khal sannan akwai kuma khal da ake samarwa na ruwa wanda ko yanzu in ka je gurin masu sai da irin magungunan nan habbatin sauda za su baka akwai khal na zaitun akwai khal na tuffa akwai khal na kaza wanda zaka ji galiban yana dan tsamu tsamu kamar lemun tsami haka ko abin da ya kama da wannan to shi ma ana ce mai khal to da haka sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da giya za a iya rikatta da wannan matsayin a salantar da ita ta tashi daga mai bugarwa manzo Allah ya ce la a'a wannan hadisi akhrajahu muslim imam muslim ne ya fitar da shi ba muslim ne kadai ya fitar da wannan hadisi ba domin alhamis ibn hajar bai yi sharaɗin cewa zai gaya maka duk wanda suka fitar da hadisi ba amma daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi akwai ibn abi shayba akwai imam ahmad akwai imam tirmidhi akwai imam abu dawud akwai imam abu ya'la akwai abu awana akwai imam dara qutni cikin sunan akwai imam al-baihaqi duk sun fitar da wannan hadisi kuma hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban a nan za mu ga an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama anil khamri dangane da giya giya shine da abin da zai gusarwa da mutum hankali ya lullube mai hankali daga nan ma ta samu sunanta alhamru domin asalin alhamru shine at-taghtiya lullubewa rufewa tana ake kiran mayafin mata da alkhimar a larabci wal yadribunna bi khumurihinna ala juyubihinna al jam'i ne na alkhimar alkhimar shine mayafi wanda zai lullube jikin mace to daga nan sai ake kiran giya khamru li annaha al aqla dan tana lulluɓe hankali ya wayi gari mutum hankalin shi ya gushe to sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan a iya mayar da ita ta zama wani abu daban a yi amfani da ita manzon Allah ya ce la to idan mun kalli wannan hadisi a haka zamu ga kamar matsalar ba ta buƙatar wani dogon bayani tunda manzon Allah ya ce a'a to amma dai da haka sai da malamai suka saba kan mutum ya ɗaukiya ya mai da ita hal ya sanantar da ita daga aikinta ta hanyar yin wani abu da malamai sun saba mai hukuncin wannan magana ta farko suka ce yi wa giya wani aiki ka ƙara mata ruwa ko ka ɗauke ta daga rana ka kai ta inuwa ko abin da ya kama da wannan yakan sa ma'ana in kai haka bai halatta ba kamar yadda wannan hadisi ya gwada wannan shine mazhabin imamu shafi'i shine maganar imamu ahmad shine mazhabin imamu malik da kuma ma abota hadisi da jamhurin malamai suka ce da mutum zai ɗau giya ya ƙara mata ruwa ko ya ƙara mata wani sinadari ta zama wani abu daban to baya halatta ya amfani da ita kai a gurin su ma ba ta zama mai tsarki ba tana nan a najasa za mu zo mu tattauna matsalar giya najasa ce ko ba najasa ba tunda alhabis ya ka hadisi a rashin babu izalatin najasa shi ya kashi dan yi bayanin wannan matsala din shi yasa ya kawo wannan hadisi to amma mu fara da maganar amai da ita kal da haka su a gurin waɗannan malamai ba ma za ta zama mai tsarki ba balantana ta zama halal wannan shine mazhabin sayyidina Umar daga cikin sahabbai da waninsa daga cikin sahabbai zai yi wa ma shine mazhabin Abu Talha da Anas dan Malik Allah ya kara musu yarda Dalilinsu na cewa ko an mai da giya kal ba ta halatta kuma tana nan a najasa dalilinsu hadisi da muka karanta a wannan babin shine manzan Allah ya hana a mai da ita kal ta kazu kallon la wani yana nufin kenan sai dai in dai giya ce sai dai a zubar da ita kuma manzan Allah ba zai ce a zubar da abin da yake mai kyau ba dan manzan Allah ya hana a tozartar da dukiya dalilinsu na biyu hadisin anas a cikin kissar abi talha lokacin da abu talha ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wasu marayu amma babansu abin da ya mutu ya bari shine giya wannan gabanin a haramta ta yi mutu sai ban musu gadon tulunan giya da abin da ya kama da wannan ana sayarwa ana yi to yaya ya halatta yanzu a canza mata kama tunda an haramta a sa mata ruwa ko a ƙara mata wani abu ta tashi daga mai bugarwa ta zama lemu ta zama asir ta zama kamar zoko sai manzo Allah ya ce a'a ka je ka zubar da ita suka ce wannan ma dalili ne da yake nuna yadda zaka mayar ita tana nan a giyarta suka ce dukiyar marayu ce wanda dukiyar marayu kare ta ake yi ba a tuzarta ta amma dai da haka manzon Allah ya ce a je a zubar da haka akan wannan kauli kaulin su ya dace da abin da ya zo a cikin wannan hadisi kauli na biyu suka ce e baya halatta amma hani ne ba na haramci ba wannan hanin laisa nahyu tahrimin inna ma huwa nahyu tanzihin tsarkakewa ne hani ne da malamai suke kira nahyu tanzihin irin hanin da aka hana namiji wanka da sauran ruwan mace ko mace ke wanka da sauran ruwan namiji kun ga daga ba an samu riwaya manzo Allah yayi sai malamai suka ce wancan hanin ba na haramci bane sai suka ce irin wannan hanin ne wannan shine mazhabin Sufyan sauri abdullahi bin mubarak kuma riwaya ce daga imamu malik kamar yadda ya zo cikin aljami da ahkamul qur'an na qurtubi suka ce in ma an yi mata ka ta zama mai tsarki da za ta ba baka babu komai suka ce domin hanin da ya zo a cikin wannan hadisi hani ne alal karaha la alal tahrim ba haramun bane duk wannan hadisai da kuka ambata ku da kuka ce baya halatta hadisai ne amma ba su zuwa ga haramci ba wannan kauli shine na biyu ƙauri na uku suka ce ai ya ma halatta ana da giya din a mai da ita wani abu daban halal ne an yi rangwame a kai shine mazhabin abu halifa imam lais ibn sa'ad al-misri lais ibn sa'ad al-fahmi al-misri ɗaya daga cikin manya manyan malaman hadisi kuma malaman fiqihu. abokin imam malik ne sun rayu tare da imam malik shi imam malik yana madina shi kuma lais yana masar shi ma wannan ne ra'ayin cewa ba laifi shi ne ra'ayin imam auzai abu amr abdurrahman ibn amr al-auza'i imamu ahli shami shi lokacin imam malik na madina shi kuma al-auza'i yana sham shi malami ne babba shi ma wannan babu laifi shine mazhabin ibnu hazmin aliyu ibnu ibnu hazmin to me dalilin suka ce dalilin ba hadisin da na Aisha ta rawaito Allah ya kara masa yarda a cikin sahihi Muslim manzo Allah yana cewa ni'mal udum ko ni'mal adam aw idam al khal ni'mal idamul khal madalla da abin hadawa abinda ake hada abinci madalla da khallu suka ce manzo Allah nan ya yabi al khal to in giya ta zama khallu dan me ba za a amfani da ita ba inda manzo Allah ya yabi khal suka ce al khallu a larabci shine duk wani abin da ake hadawa a ci gurasa da shi ko a ci biredi jam'i shi udum to manzo Allah ce ni'mal idamul khal madalla da abin hadawa kamar ka ce miya ko wani ruwa da za a hada ci wani abu to madalla da shi idan ya zama kallu to nan ku ana maganar giya ta zama kallu da haka in an yi babu laifi to amma wannan hadisi ala laƙiƙa ba zahiri bane akan wannan matsala da mun yadda manzo Allah ce ni'mal idamul khal amma hadisin muslim wanda yake cikin wannan bulugul maram ya fi da giya ita ko ta zama kallo. ba za a ce ni'ima ni'ima da ita ba ba za a ce madalla da ita ba tunda ita manzo Allah ya hana an tambaye shi bi ha a karan kanta cewa tuttakhadhu khallan manzo Allah ya ce la kaga ya fitar da ita kenan da haka wannan hadisi ne sahihi amma ba sarihi ba ba a bayyane yake ba kan dalilin su suka ce muna da wani dalilin hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam Muslim ya rawaito wanda ya tambayi iyalan su kame mahadin abinci kame kamar miya ko abin da zai hada ji abinci sai suka ce ma inda na illa khal ba mu da komai sai khal fada'a bihi sai ci ku kawo faja'ala ya'kulu bihi wa yaqulu ni'mal udumul khal sai dinga ci shi jabir annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne tambayi iyalansa suka ce ba mu da wani abu sai khal manzo Allah ya ce a kawo an kawo ko manzo Allah ya ce madalla da abin hadi ya zama khallu ne ni'mal udumul khal suka ce wannan riwaya ta nuna dan ya khallu babu laifi to amma amsar da aka bayar a wancan hadisi ita za a bayar a nan a nan ko kuna magana kallu amma ba giya ba hadisi matsala kuma ana maganar giya idan ta zama kallu don haka wannan dalili su ma nasu sahihi ne amma ba sarihi ba sun kawo wani dalili da hadisin jabir wanda imamul bai haƙi ya rawaito amma hadisi ne za'ib da yake cewa khairu khallikum khallu khumurikum mabi alherin khal da za ku yi wani tsimi da za ku yi na sha mabi alherin sa shine tsimin da za ku yi da giya tsimin giya ko wanda za ta zama wannan da wannan hadisi ba sahihi bane bai inganta ba malamai sun za a fashi saboda hadisi ne da yake yana da rauni akwai al-mughira ibnu ziyad tafarrada bihi shi ya kade ta da hadisin walaysa bil qawiyyi inda al-muhaddisina shi ma ya cikin malaman da malaman hadisi ke karbar hadisin shi sannan wasu ma malami suka ce shi wannan hadisin in ma ya inganta suka ce ai ahalul hijab suna kiran duk wani tsimi da za a yi na inabi suna kiran shi khamru duk tsimin da za a yi da inabi suna kiran shi alhamru da haka da manzo Allah ya ce khairu khallikum khallu khumurikum ko khamrikum anan ba yana nufin giya wadda ke bugawa yana nufin khallin da za ku yi da inabi in ma ya inganta bare hadisin bai inganta ba Sheikh Albani ya zo a cikin silsilatul ahadisu da'iba hadisi na dubu da da da casa'in tara. sannan ma ya kama gana ibnu taymiya akan wannan hadisi ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa juz'i na 21 shabi na da a hudu da da tamanin biyar. ibnu taymiya na cewa fa hadhal kalamu lam yaqulhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan magana da aka kai to manzo Allah bai faɗe ta ba wa man naqalahu anhu faqad akhta'a duk wanda ya ciro wannan magana ce manzo Allah ya faɗa to yayi kuskure walakin huwa kalamun sahih amma magana ce ingantacce amma bai inganta manzo Allah ya faɗa ba amma magana ce mai kyau fa inna khallal khamri la yakunu fiha ma domin mafi kyan khallu wanda za a yi nagiya ba a sa ruwa a ciki walakin nan murada bihi allazi bada Allahu bi qalbi ibnu jami'a ce amma wanda ake nufi anan ba wanda mutum yayi da karan kanshi ba ya ce aka ajiye kuma da kanta sai Allah ya mai da ita wannan yanayin to shi ake yabo anan to wannan magana Sheikh Albani ce Ibn Taymiyyah ya faɗa laysa bi sahihin indi ala itlaqihi ce ba magana ba ce karbabbiya inji Albani ce shi ba cewa Ibn Taymiyyah da yace maganar magana ce ingantacce Albani ce a'a bai gamsu ba ta ya za a manzo Allah ya raba giya zuwa ga musulmi wa hadha munkarun min alqawli magana ce da ba za ta yi ba a ce giyar ku magana ce da ba za ta yi ta fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi aka tambaya dangane da giya tutta khazu khallan qala la kuma ya zai zo ce khairu khallikum ya ce khallu khamrikum tunda can kuma an tambaye shi haka da haka Sheikh Albani ce gaba ɗaya ma dai magana bi inganci wannan hadisi bai inganta ba da aka cikin dalilan wanda suka ce babu laifi a yi akwai wannan da aka shi ma dalili ne da bai inganta ba magana mabi rajiha magana bi inganci shine ra'ayin farko cewa giya idan mutum ya mai da ita khal ya kara mata ruwa ko ya ɗauke ta daga rana ya kai ta inuwa ta narke ta zama wani abu daban to baya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi to yaya idan giya ce ta zama ka da kanta an kawo giya amma mutum bai san giya bace aka ajiye masa ashe akwai adadin kwanakin da zata ta idan ya wuce wannan adadin ta tashi da giya ku ɗauki irin burkutu da ake yi a maguzawa suke yi a ƙauyukansu sun kama mutum burkutu misali a ce idan aka sha ta a rana kowa shagari za ta bugar amma in ta ɗau kwana biyu uku tana zama wani abu daban misali ne nake buga ba lallai zama hakan ba dan ban sani ba to irin wannan idan da kanta ta zama wani abu ba kai ka tsara mata ruwa ba waccan matsala da muka gama kai ne za ka mai da ita hakan wannan magana rajiha ko ka mai da ita baya halatta kai amfani da ita magana rajiha ko ka mai da ita ka an kawo giya ka tsara mata ruwa ko ka ƙara mata wani abu sinadari ta lalace ta daina bugawa baya halatta kai amfani da ita to wannan mas'alar kuma yaya idan giyar ce da kanta ta zama haka aje ta akai kai baka ma san giya bace sai ta zama haka ta koma wannan san da kanta to anan wasu malami suka ce shi ma dai wannan abu ne da aka hana koda da kanta ne kamar yadda imamu sanani ya tafi akai in ka karanta subul salam zaka ya ce ko ka kai shi rana ko kai shi inuwa ta zama kan da kanta kai ne kai ko ba kai kai bai ce duk wannan baya inganta domin dalili shine dalilan da waɗancan suka kawo na farko da wannan hadisi ingantacce da muka karanta na imamu muslim da haka dai magana rajiha in dai abu ya tabbata giya ne to musulmi ba abin da zai illa zubar da shi shine kurin ba magana a ƙara mai wani ruwa ko a ƙara mai wani abu ya amfani to sai matsalar da hafiz ya kawo wannan hadisi dan ita anan shin menene hukuncin giya ta bangaren najasa ko tsarki shi anan ya ce babu izalatin najasa sai kuma ka hadisin giya to me shin giya najasa ce ko mai tsarki ce nan ma akwai sabanin malamai na ko dai babu sabani kan giya haramun ce haramun ne shan giya domin Allah na cewa ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ya ya ya ya tsoratar kan barin shan giya yace ce mu nisanci giya da haka babu saɓani gurin malamai kan shan giya haramun ne babu saɓani akan wannan amma inda aka yi sabani shin giya najasa ce ko ko mai tsarki ce ma'ana in ta taba rigarka sai ka wanke ta zama najasa kamar a ce bawali ya taɓa rigarka ko bayan gida to na akwai maganganu biyu kauli na farko na malamai suka ce giya na jasa ce daga cikin malaman da suka taukan wannan ra'ayi akwai tarin malamai a cikin mazhabar Abu Hanifa mazhabar Hanafiya akwai tarin malamai cikin mazhabar Malikiya akwai Hanabila sun tabi cewa giya na jasa ce da wasu daga cikin malaman Shafi'iyya sannan wasu daga cikin manya-manyan malamai su ma sun tabi akan wannan kamar ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 21 shafi na 601 da 481 da ibn al-qayyim cikin ilamul muwaqqi'in da sheikh shanqiti a cikin littafin sa adwaul bayan shi ma ya tafi kan wannan hukunci da ibn baz da in kan maganganun suna nuna cewa giya na jasa ce menene dalili suka ce faɗin Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun kalmar rijisun sai suka ce ai tana nufin najasa da haka suka ce wannan ya nuna haramun ce kuma ya nuna shari'a ta munana ta kuma da shari'a ta kira ta da rijisun kazanta ko datti ko najasa to wannan ya nuna giya najasa ce labazin rijisun ba daidai ke da labazin najisun ba yawanci malamai suna fassara rijis da kazanta kazanta za ta iya zama najasa za ta iya zama ba najasa ba majina kazanta ce amma ba najasa bace yawo shi ya zuba yawo a cikin rigar shi kazanta ne amma ba najasa bane to da haka rijisun din sai su wasu malamin ka fasara shi da abin da ake nufi a wannan aya najasa ake nufi da haka suka ce lalle a nisance ta Allah ya hana shanta kuma ya hana ba ta taba jikin mutum ko in ta taba jikinka ta zama najasa wannan shine dalilin su suka kara fito da abin suka ce ai labazin rijisun shine alkazaru kuma anan Allah maɗaukakin sarki ya hana to amma ana laƙiƙa kuka kalli wannan dalili ba dalili bane bayyananne saboda ai Allah abuwa nawa ya haɗa a cikin ayar ya ayu na amanu inna malhamru wal maisiru wal ansabu wal azlam abuwa guda hudu ya ce giya inna malhamru wal maisir da caca sana Allah ce wal ansab da gumaka wal azlam da wannan uh, mashin da kuke yin rantsuwa da shi da akwai wani mashi da suke amfani da shi don yin rantsuwa don neman sa'a shine azlam ake kadawa a zaro a ga me ya fito wadannan abubuwa Allah ya ce rijisun min amali shaytani fajtanibu abubuwa hudu aya ta hada to kuma ijma'i ya tafi akan cewa gunki mujarradin gunki ba najasa bane sannan in ka kalla maisir caca abinda ake caca da shi katin ko kwallon ko ma meye ko mashin ba na najasa bane dan ya taba ba sai ka wanke ba haka nan azlam to ya za a aya ta jero abubuwa guda uku shi guda ɗayan ku ce najasa ne sauran kuma duk kun ce ba najasa bane da haka malamai suka ce wannan aya jilalata ba zahira ba ce akwai ma'ana idan mun kalla akwai ware wani abu a ce najasa ne babu wani dalili sai suka ce dalilin su na biyu wannan dalili ba karɓaɓɓe bane ne haƙiƙa sai suka ce dalilin su Allah ya bata giyar yan aljanna yace wasaqahum rabbuhum sharaban tahura ubangijinsu ya shayar da su su yan aljanna me ya shayar da su sharaban wani abin sha tahuran mai tsarki suka ce tunda Allah ya ta giyar aljanna da tsarki to ya nuna giyar duniya ba ta da tsarki ta zama najasa kun je inda suka yanke hukuncin su to amma suka ce dalili ma da zai gwada haka an giyar duniya daban da ta lahira ta duniya tana sa maye tana sa ciwo tana kawo damuwa duk ta aljanna babu wannan suka ce to ya nuna giya aljanna daban ta duniya daban daga cikin inda suka bambanta akwai kasancewar wannan najasa ce waccan mai tsarki ce sai malamai suka ce wannan ba zai zama dalili wadatacce wajen cewa giya najasa ce saboda ai dan kasancewar Allah ya ta giya yan aljanna da sharaban tahura baya nuna kuma ta duniya ita kuma lalle ta zama najasa domin duk abin da ke cikin aljanna ba irin shi bane a duniya to amma na duniya ai an halatta mana mu ci ibnu abbas yana cewa duk abin da yake cikin aljanna sai dai su tarayya da na duniya a wajen suna a kirawo ta ayaba a kira ta duniya ayaba a kira wancan mangoro a kira wannan mangoro amma ba za su yi tarayya wajen daɗi ba ba za su yi tarayya wajen yadda suke ba amma wannan bai sa dan an ce mangwaran aljanna halan ne za a sha a ji daɗi ka ce to na duniya zama haramun ka ce wannan ba dalili bane baya baya sa kadai wannan ya zama shine dalili kuma ma Allah ya shubata ruwan aljanna da daɗi amma ya nuna na duniya bai da daɗi masalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayru asin akwai ƙoramu na ruwa wanda bai canza ba shi na duniya ko wanda yake asin amma in ka gwama shi da na lahira sai ya zama asin amma an ba gwama shi ba asin bane da haka wannan dalili suka ce shi ma dalili ne da yake gairo makbul sauran dalilan su dalili ne na hankali sai kauli na biyu kaulin da suke cewa giya mai tsarki ce shanta haramun ne amma ita giyar in ta taba ka ba komai za ka iya sallah da ita in ka wanke ka kyauta wannan shine ra'ayin rabi'a ibnu abdurrahman shaykhu imami malik malamin imamu malik wanda ya shahara da rabi'atul ra'ayi shine ra'ayin imam ad-dawud az-zahiri yace giya haramun ce amma ita mai tsarki ce kamar guba akwai ɗan itacen akwai bishiyar da in mutum ya ci zai mutu amma ba ba najasa bace amma cin ta haramun ne tunda tana kisa wannan shine ra'ayin Lays bin Sa'ad wancan malami da muka faɗa ɗazu shine ra'ayin al-Imam al-Muzani daga cikin ɗaliban Imam Ash-Shafi'i shine ra'ayin Imam Shaukani a cikin Sayyidul Jarrar shine ra'ayin Imam As-San'ani a cikin littafinsa Subulus Salam shine ra'ayin Muhammad Rashid Riza cikin littafinsa Tafsirul Manar shine ra'ayin Sheikhul Albani cikin littafin sa Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh Sunna shine ra'ayin Sheikh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin a cikin littafin sa Asharh Mumti' li Zadi Mustaqni wadannan malamai duk sun tabbatar cewa giya mai tsarki ce amma shan ta haramun Me dalilan su dalili na farko suka ce lokacin da haramcin giya ya sauka an zubar da ita akan titin Madina ya inganta a cikin hadisin Anas wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban ruwayoyi daban-daban masu yawa Anas dan Malik yana cewa ina shayar da mutane giya ranar da aka haramta giya ce ina shayar da mutane a gidan Abu Talha yace sai na ji mai shele yana cewa fito ku fito ku ji ku saurara ala innal khamra qad hurrimat giya an haramta ta yace ana wannan shaidar sai ga giya tana ta kwarara a cikin garin Madina ni ma sai Abu Talha ya ce mun fita ka watsar da tamu suka ce dalilin su a cikin wannan hadisi sahabbai gaba ɗaya sun haɗu wajen zubar da ita akan titunan Madina har sai da mai ruwa ya ce har sai da garin Madina ya dinga giya ta dinga kwarara a cikin layuka da lunguna suka ce ba za su aikata ka ba in najasa ce ba za su bar da ita in najasa ba ce domin bata musulmai hanya da najasa haramun ne gama garin mutane ma ba za su yi ba balantana sahabbai yanzu ba wanda zai yi bawali a cikin galan ya ɗebo ya tattalar da shi a bakin titi in ya yaka ya cika kazani kuma ya yi abin da bai dace ba amma in ga mutum yana wanki a gida ya ɗebo ruwan ya fito titi ya watsa in ba kwalta ba ce ƙura ce wuri ce ka kyauta suka ce to da sabe suka zubar da giya a titunan madina nuna ba najasa ba ce suka ce da suna ganin najasa ce da ba za su zubar da ita a wannan wuraren ba sai su kai ta can inda ake zuba najasa ba za su zubar da ita akan titina ba ta cika garin madina sannan abu na biyu wannan dalilin su nan aikin sahabbai na yadda suka kwararar da giya a alunguna dalilin su na biyu hadisin abdullahi dan abbas wanda imam ahmad da darimi suka rawaita haka imam muslim ma ya rawaito shi haka imam malik ya rawaito shi cewa wani mutum ya kawo manzan allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ta abin giya gora ko ma'ana wani abu jarka ko wani abu na giya sai manzan Allah ce hal alimta anna Allah qad harramaha ko ka san Allah ya haramta giya za ka min kyautarta qala la ce ban sani ba fasarra insanan sai ya kuskus da wani mutum kusa da shi suka dan yi sirri shi wanda ya kagiyar da wani mutum sai suka dan yi sirri sai manzo Allah ce me ka gaya masa sai ce ai na ce zai sayar da ita sai manzo Allah ce innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'a ubangijin da ya haramta shanta ya haramta asir qala mai ruwa ce fa futihal da sai aka buɗe salkar a take a gurin hatta zahaba ma har diggiyar ta kwarare ta bukasa kace da najasa ce ba za a bude ta a nan ba har a gaban annabi sallallahu alaihi ta dinga bin kasa da kuma manzo ce in in je kai ta can wani guri ka zubar kamar da manza Allah yake umarta idan ya gara jasa mun karanta hadisin arabi lokacin da ya bauli a cikin masallaci kuma manzo Allah ce a karuwa a zuba to ita ma da najasa zai manzo Allah ki kai ku bi ta da ruwa ko manzo Allah ki kan ku zubar da ita anan ku kai ta can sannan dalilin su na suka ce musulmai gabanin haramta giya tana cikin kwanukan su da salkunan su suna da ita a cikin kwanuka wani a gidan shi ya riga ya yi ta yana amfani da ita yana sha gabanin a wannan kuma tana taba jikin su tunda su suke yin ta amma da haramcin ta ya saukar suka zuzzubar da ita ba a samo ta da ce manzo Allah ce ku je ku wanke jikin ku ba ko ku wanke hannayenku suka ce wannan ya gwada ba na najasa ba ce da najasa ce da an ce ku je ku wanke jikinku da hannayenku dalili na hudu suka ce al'aslu fil ashiya tahara asali a abu in kaga asali abu a musulunci asalin abu shine mai tsarki ne sai in dalili ne ya zo ya ce wannan abun bai da tsarki giya kuma ana yin ta da abu ne sananne musamman a wancan lokaci suna yin ta da inabi abin da ya shafi inabi a yanzu ka je burkutu suna yin ta da masara da dawa haka ma hatta giya din ma ina ta kwalba ana amfani da masara ne ko to kaga suka ce wasu abuwa ne sanannu sai in najasa ce aka zuba a ciki amma in dai ba wannan najasa bace waɗannan abuwa ka hada aka yi giya to dan ta taba jikinka ba ba najasa bane amma haramun ne ka sha babu wani zai iya cewa to haka ne za a ce haramun kuma ba najasa ba malamai suka ce babu haɗi tsakanin haramci da najasa abu zai iya zama haramun amma mai tsarki kamar me kamar zinari da azurfa haramun ne namiji sanya zinari amma an ce najasa ne yanzu yana aljihuna ba zan yi sallah ba zan yi amma haramun ne in yi ado da shi in sanya manzo Allah ya ce haramun ne suka ce dukkan wani abin da yake najasa haramun ne amma ba kowa dukkan wani abin da yake dukkan wani abin da yake haramun dukkan wata najasa haramun ce amma ba kowane haramun yake najasa ba dukkan najasa haramun ce in dai abu najasa ne to haramun ne kai amfani da shi ko ka sayar amma ba dukkan haramun ne yake najasa ba akwai abin da an haramta shi amma ba najasa ba ne suka buga misali da itacen da muka buga wanda in ka ci zai zai iya kashe ka amma ba najasa bane ba hana ka saro shi ka in ya bushe kai girki da shi ba dan ya taba jikinka babu wani abu dan haka magana rajiha giya mai tsarki ce ba ba najasa bace dan dalilan sun fi zama masu karbi fiye da dalilan waɗanda suka ce wannan giya najasa ce da haka shi alhabin eh, ibn hajar anan ya kama ka wannan hadisi Dan ya nuna maka cewa giya akwai sabanin malamai akai wanda suka tafi cewa najasa ce sun kaba hujja da wannan hadisi wanda suka tafi cewa ba najasa ce suka ce wannan hadisi yana magana wata matsala ne daban kamar yadda muka yi bayani fa'idojin da zamu samu a cikin wannan hadisi na barko hadisin yana gwada mana haramun ne takhalilul khamri asalantar da giya a mai ita wani abu daban haramun ne domin an riga an haramta ta baya halatta ma ka siya bari ka ajiye bari ka mai da ita wani abu shi sa sayan ta haramun ne aje ta haramun ne sannan abu na biyu hadisin ya nuna mana giya idan da kanta ta salance to ana akwai sabanin malamai suna ganin babu laifi amma magana rajiha shine ita ma haramun ne ai amfani da ita sannan wannan hadisin yana gwada mana cewa najasa tana iya tashi daga najasa idan wani abu ya zagon yadda ita ya tafiyar da ita domin asali sun tambaye manzo Allah dangane da takhalilul khamri saboda sun san cewa idan najasa ce wani abu ya zo ya tafi ya faru a kanta misali an baiwa mutum bawali ko bawali a roba ko a kwano kaga najasa ne to idan aka ɗebo ruwa mai yawa aka zuba a cikin shi to wannan ruwan zai zai zai takhalilin shi sai a waye gari ya tashi daga najasa kamar yadda muka karanta a baya sai dai in ruwan ya canza da ɗayan abubuwan da ruwa yake zama na jasa da su kamar yadda malamai suke ambatawa to wannan shine dalilin ka wannan hadisi a cikin wannan babi da haka dai a takaice a cikin wannan hadisi za mu fahimci akwai sabani dangane da najasancin giya amma magana rajiha ba jasa bace wa anhu malam yace wa anhu an karɓo da gare shi shi Anas din qala yace lamma kana yawmu khaybara ranar khaybara da ranar khaybara ta zo amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu talha sai manzo Allah ya umarci abu talha fanada yin shela inna allaha wa rasulahu me yake faɗa a shela yana cewa hakika Allah da manzansa yanhayanikum suna hana ku alluhumil humuril ahliya dangane da cin naman jakunan gida fa inna harijisun hakika wannan najasa ne kazanta ne muttabaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi na biyu shi kuma yana tattauna kan mas'alar jaki jaki na gida hadisi ne shi ma na anas anas yana cewa lamma kana yawmu khaybar ranar khaybar yayin da ranar khaybar ta zo amara rasulullahi sallallahu alaihi sallama abu talha maza Allah ya umarci abu talha fanada yayi shela yi kira yawanci labajan annida yana nufin kira ne na nesa kira ne na nesa wanda ake daga sauti sabanin du'a du'a zai iya zama kira na nesa zai iya zama kira ne na kusa idan na kira ka ni da kai kuran na ce zo da lalauci za ka iya cewa da'ahu Ah, ban ɗaga murya ba amma idan na ce na kwana kira na ce kai wani zo nan to za a iya cewa na dahu kisa Allah ce wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wani da'a sai aka du'a aka nida du'a a can kira na hankali da kira na nisa to fanada sai ya kira ma'ana ya ɗaga sauti ce inna Allah wa rasulahu Allah da manzansa yanhayanukum suna hana ku alluhumil humril ahliya dangane da nama luhum jam'i ne na allahum allahum nama luhum jam'i ne nama alhumur jam'i ne na himar himar jaki humur jam'i kitab littafi kutub to akwai irin wannan da suke zuwa a larabci ala wazan fu'ul humur al'ahaliya nisba ce zuwa ga gida fa inna harisun manzo Allah ce domin wannan kazanta ne a wata riwaya ta muslim ya zo da ƙarin ya zo da ƙarin lafazi cewa fa inna harikun kazanta ne fa ukfiatul qudum nan da nan sai aka kibar da tukwanan da aka dora wa inna hala tafuru billahi alhali tukwanan suna zabalbala da nama sai aka dinga kifar da su wannan hadisi hadisi ne ingantacce bukhari da muslim suka rawaito shi da imamu ahmad da imamu nasa'i da abu awana da ibnu hibban da imamu albayhaqi da imamu ahmad da imamu darimi da imamu tsahawi ta hanyoyi daban-daban sannan hadisin haramcin cin naman jakin gida wanda ya zo da wannan ma'anar ya zo a wurare da dama akwai hadisin abdullahi dan umar a cikin bukhari da muslim shi ma nafsin wannan ma'anar a rana bar aka hana akwai hadisin ali bin abi talib cikin bukhari da muslim ya ce manzon allah ya hana mut'a ya kuma hana cin naman jakin gida ranar khaibar akwai hadisin Jabir cikin Bukhari da Muslim shi ma zo da wannan ma'anar akwai hadisin Abdullahi bin Abi Aufa a cikin Bukhari da Muslim shi ma da wannan ma'anar akwai hadisin Abi Sa'alaba a cikin Bukhari da Muslim akwai hadisin alhakam hakam ibn Amr Al-Ghifari a cikin Bukhari akwai hadisin Bara'u bin Azib a cikin Bukhari da Muslim shi ma duk da wannan ma'ana akwai hadisin Salama ibn Al-Aqwa shi ma a cikin bukhari da muslim akwai hadisin abdullahi dan abbas a cikin bukhari da muslim akwai riwayar abu huraira a cikin musnad na imamu ahmad da sunan tirmidhi da ta zo daga abu huraira akwai hadisin miqdam ibn ma'di kari wanda ya zo cikin musnad na imamu ahmad da sunan na abu daud ya zo hadisai ne dai da dama ibn qayyim cikin tahzibus sunan ya ce sun kai hadisai ashirin daga sahabbai ashirin akan wannan hukunci din saboda abu ne da ya faru a gurin yaƙi a ranar khaibar nan mai riwaya da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amara rasulullahi a ba talha manzan Allah ya umarci abu talha abu talha alkunya ce sunan shi nan abu talha alkunya ce wannan sunan shi zaidu ibnu sahal al-ansari amma ya shahara da alkunyar shi amma sunan shi zaidu shine mahaifin ummu sulaim mahaifiyar anas kun ga kamar nan anas yana rawaito abinda aka gaya wa baban shi amma ba baban shi mahaifi ba wannan abu talha shine wanda da yazo zai auri ummu sulaim ita a lokacin tana musulma shi kuma ba musulmi ba sai ta ce to irin kare ba wanda za a mayar bane ba irin wanda za a ce ba so bane amma kai kafiri ne ni musulma ka musulunta kalmar shahada ita ce sadaki ba ya musulunta kuma ta aure shi akan wannan shine aghla sadakin fil alam mafi tsadar sadaki kenan to don haka ya zauna tare da mahaifiyar anas dan malik to anan manzo Allah ya umarce shi yau khaybar ranar yakin khaybar khaybar ya faru a shekara ta bakwai bayan hijira akan ra'ayin jamhurin malamai manzo Allah ya fita ya yaki wannan yahudawa amma su malamai na bayanin ba a ma kai ga yakin ba suka ji tsoro suka sallama har yanzu in ka je khaibar za ga guri ne da yake da dabinai sannan yana da tsaunuka da ramuka wani dutsen kawo tudun shafi girman masallacin nan to yahuda sukan za sun zaɓi guri mai dabinai sun zauna a lokacin saboda sun karanta an ce za a aiko wani annabi zai bayyana wani guri da yake da yawan dabinai to sai suka yi wajen hijaz sai wasu suka zauna cikin garin madina wasu suka je suka zauna a khaibar dan dai kwaɗayan aiko manzon allah daga cikinsu yasa allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san su kamar yadda suka san ƴaƴansu ku duba alqur'ani yace kamar yadda suka san ƴaƴansu wani zai ce da cewa za a yi kamar yadda suka san kansu a'a ka bi sanin ɗanka akan kanka dan me kai lokacin kana ciki kana lallabe ana goyonka kana karami duk baka san kanka ba amma dan da kai ba ba tun nan da ya zo duniya in ma mai kula ne da kai zaka iya rubuta komai nashi to sai Allah ce ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu haka suka san annabi saboda sun karanta komai nashi to da haka a wannan guri na Khaibar bayan sun warware alƙawari sai manzo Allah ya je kore su da gurin wasu suka ce sulhu akai cikin abin da akai na sulhun za su noma gurin amma za su ba da rabin abin da yake fita daga Khaibar za su noma amma rabin abin da yake fita za su aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ba kuma sai jina umar ma ya kore su gaba daya saboda abinda suka aikata to a wannan gurin ranar khaibar manzo Allah ya umarci Abu Talha haka yazo a wannan riwaya amara annabi sallallahu alaihi wasallama ba Talha amma a wata riwaya din ba a faɗi waye ya shelan ba kamar riwaya Abi Salaba a cikin Nasa'i a wata riwaya kuma ya zo cewa Abdurrahman bin Auf ne shi ya shelan a wata riwaya ya zo wanda ya shelan shine Bilal kaga muna da mutane nawa uku abu talha abdurrahman bin auf bilal sai al ibn hajar cikin fatul bari yace za mu iya hada hadisan wala Allah abdurrahman shi ya fara shelar cewa an hana sannan abu talha da bilal su ma suka ƙara nanatawa su ma aka ce manzo Allah ce kai ma wani jika kai ma wani jika da haka suka zo da ƙarin inna harijisun da aka yace babu sabari tsakanin ruwayoyi kowanne yayi to wannan hadisi a cikin shi akwai matsala haramcin cin jaki na gida wannan matsala ce da ita ce kaulin jamahirin malamai da tabi'ai da imma kuma bigiran tattauna ta shine can idan mun zo kitabul at'ima can hafiz ibn hajar cikin bulugul maram zai kawo kitabul at'ima zai kawo hadisi babul at'ima akan abubuwan da ake ci to anan za mu yi magana hukuncin cin jaki da abin da ya shafi doki amma anan ana maganar shin jakuna na najasa ne idan na najasa ne in suka sa baki a ruwa ba za a yi wankan janaba da ruwan ba za a yi alwala da ruwan ba Shi shine hikimar kawo shi anan to anan malamai sun yi sabani akai suka ce da farko dai duk dabbar da ake cin namanta rago akuya tinkiya kaza ita wannan abin da za ta sa baki ta sha ta rage ko abincin da za ta ci ta rage wannan abin ba na jasa ne ba laifi dan wani ya ci sai dai mutum yana tsantseni yana kyankyami ya bari amma ba wai dan ba ne in dai ana cin dabbar to amma dabbar da ba a ci kamar jaki to anan ne malamai suke saɓani kauri na farko suka ce abin da jaki ya sanya baki abinci ne ko abin sha ko kuma wata dabba ba jaki ba ma kaddara zaki ne kaddara giwa ce kaddara wata dabba ce mai farauta mai cin nama ba dai a cinta ta zo ta sanya baki a ciki suka ce wannan ya halatta a sha ya halatta a yi alwala ya halatta a yi wanka ba na jasa ba ne wannan shine mazhabin shafi'iyya ita ce riwaya rajiha a gurin hanabila sannan shine mazhabin malikiyya da haka zamu iya cewa mazhabin jamhurin malamai ba najasa bane wasu suna cewa dai makaruhi ne makaruhi kuma ba yana nufin haramci ba wannan shi da abin da aka rawaito daga Umar dan Khattab da Abi Huraira da Hassan al-Basri da Atha da Imam Zuhri da Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Rabi'a ibn Abdurrahman Rabi'atu Ra'i kenan da Abu zinad da wani su daga cikin malamai kamar yadda yazo cikin littafin al-Awsat me dalilan su suka ce dalilin mu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna hawa alfadari suna hawa jakuna wanda alkur'ani ya halatta musu wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina suna hawa da yawunta da gumin wannan dabbobin najasa ne to da sai an samo nasu da ya nuna cewa suna kokarin kiyaye kansu daga wannan abubuwa din suka ce amma babu da wannan da aka ce ga manzo Allah ya hau jaki da ya sauka ya je na kokarin ya wanke yawun jakin kuma duk wanda yake mu'amala da waɗannan dabbobi yau da gobe wata ran yawun zai taba shi ko gumin dabbar kuma shi ya hau dabbar kamin ya je gona ya gumi gumin shi da na dabbar saɗu to wancan lokacin ba ma wani abin hawa ce waɗannan dabbobin da su ake doguwar tafiya ake gajera amma ba a samu yiwa da aka ce in sun sauka suna wanke su da gumin jakunan su ba ko da wakansu suka ce wannan ya nuna duk abin da ya fito daga cikin waɗannan dabbobi ba najasa bane dalili na biyu hadisin jabir an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu yi alwala da abin da jakuna suka rage manzon Allah ya ce eh amma wannan hadisi ban yi bincike kan ingancin shi ba a dalilin su na gaba hadisin abi katada wancan da muka karanta na magi kun ga a riwayar na gaya muku ruwa aka ɗebo masa zai yi alwala sai ya ga mage tana kallo sai ya karkata mata ruwan sai ta sha hadisin yana cikin muwatta da ta sha sai ya ga wata yar wasa tana ta kallon shi sai ce kina mamaki ne ai manzo Allah ce innaha laysat bi najasin ba najasa bace ita mage inna Hamina tawafina alaikum aw tawafan tana cikin masu kewayawa a cikin ku sai suka ce anan za mu ga manzon Allah ya nuna abinda mage ta sanya baki ta ci ko ta sha ba najasa bane dan ga Abu Talha ruwan alwalan ka ta sha sai suka ce to kuma hikimar manzon Allah ce tana cikin masu kewayawa a cikin mu to idan an yi rangwame akan mage wanda bukatar da ake da ita ta jaki da alfadari ba ta kai bukatar da ake da ita mage ba yanzu ka ce mutanen ƙauye in ka je ƙauyuka sai ka tarar da jakuna amma mage sai gida ko suka ce to idan ya zama an rangwame saboda yadda mage take kai kawo aka ce su'ur ɗinta abinda ta sha ta rage ko ta ci ta rage ba najasa bane saboda yawan kai kawo da take ciki to ina ga jaki wanda shine abin hawa ina ga doki ina ga alfadari wanda mutane suna buƙatar siyo da kullum suka ce don haka wannan hadisi ne muna yin kiyasi da shi ya nuna mage ya nuna wannan abubuwan da wannan dabbobi suka suka taba ba najasa bane dalilin su na hukunsa ce al'asal shi shine duk ruwa mai tsarki ne ba ka cewa ruwa zama najasa sai inda dalili da haka in jaki ya sa bakin shi ka ce ruwan ya zama najasa to me dalili asali dai mai tsarki ne me dalili kauli na biyu suka ce a'a ai waɗannan abubuwa najasa ne da haka in har suka sa baki a cikin ruwa to sai dai kai taimama wannan riwaya ce daga Imam Ahmad wala Allah dalilin su a cikin wannan hadisi da manzo Allah ce innahu fa innahu rijsun shi kazanta ne ba ma kame da muka faɗa lafazin rijis ba lalle ya zama ana nabin a najasa ba wadda take haramun ne kauli na uku suka ce abinda alfadari ya sa ya ci ya rage ko ya sha ya rage da abinda jaki ya sha ya rage wannan mu dai muna shakka akai ba za mu ce najasa bane ba za mu ce ba najasa bane ya zama abinda ake shakka akai don haka a bashi shi ya bi wanda yake da shi sai ya alwala kuma ya koma gefe ya taimama amma wannan kauli ne gaskiya da yake da rauni domin baka hada baka yin hukunci ga mutum sai idan ya zamana kana da dalili da haka magana rajiha abinda jaki zai sa baki ya rage ko abinci ko yawun jaki ko gomin shi ba najasa bane wannan ba najasa bane banda wanda nasu ya zo akai kamar kare da muka yi magana wannan akwai nasi kun ga idza walaga kalbu fi ina ahadukum falyaghsilhu sab'a marrat ko kuma ya zama inda najasa a bakin shi dabba sai ta zo da najasa a bakin ta sa baki cikin ruwa ruwan ya zama najasa to wannan najasa sai ta mai da shi najasa ba wai dan dabba ba wannan shine abinda ibn ibnu munzir ya zaba a cikin littafin sa al-awsat kuma yace sai kama hujja da wancan hadisi na mage da muka faɗa shine abinda ibnu qudama ya rinjayar a cikin al muguni cewa yace yake cewa sahihu indi taharatul bagli wal himar don manzon Allah yana hawa kuma ana hawa a zamanin sa ana hawa a zamanin sahabbai da najasa ne da manzon Allah sai ya bayyana yace gomin wannan dabbobin ko yawun su najasa ne yace amma inna harijisun ana nufin haramun ne wannan kalmar rijis din tana nufin haramun ne da haka wannan hadisi cikin abin da za mu fa'idantu a wannan hadisi haramcin cin naman jakin gida haramcin cin naman jakin gida kasancewar ya zo a cikin hadisin yan hayanukum alluhumil humril ahaliya an luhumi humril ahaliya sai wanne nuna ashe jakin in na jeji ne halal ne na gida aka haramta shine amfanin wannan sifar da aka ko insiya ko ahaliya dan a tantance da wanda yake na jeji na jeji babu laifi a ci wannan dilalatul wasfi malamai suke kiranta mafhumul mafhumus sifa a bado ta sifa a cikin magana da za ta bada akasin abin da magana ta kunsa sannan a cikin wannan hadisi akwai nuna haramcin cin najasa za Allah ce fa innahu rijsun shi wannan jakin na gida najasa ne ashe ba a cin najasa wannan abin da ya shafi mas'alar cin najasa ba guri bane da aka yi sabani kamar da na faɗa sai dai inda aka yi sabani dangane da sayar da ita shi ba kuma abin da ya bi dalilai suka karba ba a sayar da najasa najasa in dai najasa ce ba a sayar da ita da haka masu kwashe bayan gida suke gonakin mutane su biya su sai dai su biya kula ladan ɗauka ba bayan gidan suka siya ba a'a ladan ɗauka amma kamar kashin dabbobi tumaki da shanu da awaki kun ga wannan mun ce ba ba najasa bane da haka wannan dan an sayar ba laifi amma kashin mutane in har da wanda suke zubawa a wuraren cikin gonakinsu to ba za a siya ba da abin da yake najasa bola da ta zama najasa ba za a siya ba sai dai ka ba mutum ladan wahala aikin da zai in zai kwashe ta daga wani ya kai na wani to wannan ne to wani zai ce ya karafa da ake siya mujarradin karfe ba najasa ba ne ba laifi da an sayar da shi karban da zaka tsinto ko a bola ko wani leda da zaka tsinta a bola ko wani takalmi ko wata roba wanda da ya halatta asirin ina maganar bola wadda take bi ma'anar bola ba wani abu ayyani ba ita kanta bolar ku za akwai ma zuwa su biya kuɗi a dinga kwaso bola ana zuba a kududdufin su dan ya ciki to wannan sai dai mu bada kuɗin aiki tunda mutum ne zai tsawo motar shi ko amalanken shi ya amfani da karfin shi da lokacin da sai ka biya shi kuɗin aikin shi amma ba ya sayar ma da abun ba tunda wannan abin ya zama najasa ne amma in ba najasa bane ba babu laifi wala Allah nan gaba can za mu zo mu karanta cikin kitabul buyu akwai hadisin da hadisin Jabir inna Allah harrama bai alhamri khamri manzo Allah yana ce Allah ya haramta sai da giya da gumaka da kaza to anan malami suna tattauna abin da ya shafi sai da najasa sannan a cikin wannan hadisi yana gwada mana irin yadda ya kamata musulmai su zama domin a wata riwaya wani mutum ne zai samu manzo Allah a Khaibar din ya ce ya Rasulullah ga jakuna can fa an yanke su manzo Allah bai ce komai bai sake zuwa ce ya rasulullah an karar da jakuna fa sai da zo su uku sai manzo Allah ce a je a faɗa nan ganin shi sa aka yi ta zubarwa an riga an dora an fara dafawa da haka da wannan umarni ya zo sai manzo Allah ce a zubar wani ya nuna mana ashe yana da kyau in an ga abun banna a gayawa hukumomi dan su dau mataki akai in abin banna ne mutum ya je ga wani guri ana shedanci ana gwangwajewa da abin da Allah da manzansa suka hana to ya halatta ya gaya wanda zai dau mataki ba a cikin giba ka ce a gure kaza ba ana shedanci a aje a hana to wannan kuma yana koma a wannan zamanin idan kai ma karan kanka zaka samu kubuta dan wani za ka faɗa abin bannar kuma ƙarshe kai kuma ka zo ka shiga halin kakani kai idan duk ka ga cewa in ka kai wannan zai zo ya zama maka musiba to sai ka ki abin a zuciyarka amma in babu wani abu laifi dan an isar da wannan kamar yadda wannan mutum ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan hadisi yana gwada mana cewa asali al'amura abubuwan da ba ibada ba asalin su halal ne da wannan sabai suke gini duk suke yanka jakuna ba su tambaya ba saboda al'aslu al'ibaha amma da dalili ya zo shikenan sai suka haƙura da wannan abin da haka wannan hadisi habib ibn hajar ya ka cikin kitabul janaza babu izalatin najasa dan yi mana bayanin kan hukuncin jakin gida cewa najasa ne ko ba najasa bane amma magana rajiha gumin jaki da yawun shi da jikin shi da zai taba ka duk babu komai a kai kamar yadda malamai suka yi bayani sai dai inda najasa a bakin shi sanya a cikin abin abinci ko abin sha to wannan abin zai zama najasa da wannan najasa da. ina ganin mu tsaya anan da muka shiga hadisi na uku walalla za mu ɗau lokaci mai yawa kila kuma akwai tambayoyi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu alam